Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari na tare da ni Zahra Aminu Fage. Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 24 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan me yasa matsalar rashin tausayi da yawa a cikin al'umma. Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a teburin tattaunawar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ta samu tattaunawa da bakin namu na yau a teburin tattaunawar mu inda za ta gabatar mana da su. Tare da ni akwai malama Naja'atu Garba Ahmad masaniya akan halayyar dan Adam da kuma Ismaila Sha'ibu Narkuta kwararre akan sha'anin zamantakewar dan Adam. Barka da warhaka malamai. To ba tare da bata wani lokaci ba a bari na soma da kai malam Ismaila. Idan muka yi la'akari da irin zamantakewa da iyayenmu da kakanninmu suka yi a can baya akwai amana inda za ka ga ko da gidanku ba ɗaya ba ko kuma addinin ku ba ɗaya ba ko kabila ku ɗaya ana samun amana. amma a zamantakewa irin na yanzu ana samun karancin amana zaka ga makwabci idan ya yi laifi yanzu sai ka gani mutum ya rike shi a cikin zuciya baka isa ka ka hukunta din makwabcinka ba sai ya zama wani abu hmm. fada ko kuma abin gaba shin a idan matsalar take idan ma muka kwatanta da wannan abu da ya faru a 'yan kwanakin nan na malamin makaranta wanda aka ɗauka amana aka bashi ya aikata mummunan laifi na kisan ɗalibarsa kuma bayan na ya je nema kuɗin kansa a gurin iyayenta ba tare da ya ji wani hakun ba shi a matsalar take to assalamu alaikum wato ala kullum halin idan muka kalla sai mu duba mu ga da farko tukuna sai mu kalla mu ga al'ummar mu take da me kuma janyo har al'umma mu ta lalace ta koma ta zama inda take yanzu wato idan muka duba za mu ga akwai abin da muke kiran societal decay wanda ala kullum halin za ki ga cewar al'umma ce tana tafi sai ki ga kamar tana samun rauni a kan tarbiyyarta da alaƙar da take shiga tsakanin al'umma saboda wasu dalilai wadda suke kuma akasarin za ki ga na son zuciya ne akwai abin da ake kira societal value wadda ala kulla halin wannan darajar da ake ba wa dan adam da muke ba mu junanmu sai ya zamto dukkan muna ɗaukan ta ba ta da wani muhimmanci a yanzu kamar yadda muke ɗaukan ta a da ba don kuma ba saboda a zahirin gaskiya duk da ya zamto akwai wani abu da mutane suke ƙoƙarin samu in ya zamto ta wannan abin yayi karanci bai da yawa to za ki ga cewar yayin da mutane suke kokarin su ga sun samu wannan abu sai ki ga cewar akan samu gogoriyo na kokarin samun wannan abu sai ya zamto ana samun matsaloli alal misali za ki ga cewar da gwamnati ita take kula da abubuwa take ba da ilimi kyauta take ba da kula da kiwon lafiya da sauransu za ki samu abubuwan da al'umma suke samu a wurin gwamnati suna da matukar sauki to amma yanzu sai zamto ala kulli halin saboda yawan ko yawan al'umma ne ko kasancewa gwamnati ba ta iya ba da wannan tallafi zafi ne mai matukar yawa sai zan al'umma kusan akasarin abin da za ta yi da kuɗi take yi da za ka samu idan baka gida dan makwabcinka ko ya ji ciwo ko na magamanci haka makwabci ne kuma wani babba da yake kusa shi zai ɗauke shi kai shi domin a yi a kula da lafiyar shi to amma yanzu za ka samu yau dan makwabcinka ne an koro shi daga makaranta ya taho ya zo gida baka kallon cewar idan kai kokari kaga cewa ya samu tarbiyya ba wani wanda yake da alaka da ɗanka yake da abota da ɗanka wanda shine zai zamto yake kula da halayyar ɗanka da tarbiyyar shi da sauransu illa wannan abokin nashi wanda wanda abin da yake tsakaninsu ya fi tasiri fiye da tarbiyyar da iyaye suke ma yara a gida akan shi to sai zanto kuma suke ga cewar akasari mun sake mun bar 'ya'yan makwabta sun lalace su ne shaye-shaye su ne kaza su ne kaza ba wannan duk bai dame mu ba to sai zanto idan yaron da ya taso ko kuma al'umma da ta taso a cikin haka sai ba bata cika jin tausayin mutanen da ya zanto su ma sun samu dama a kansu ba hmm. to waɗannan abubuwa su suke janyowa sai ki ga cewar al'umma a hankali a hankali tarbiyya tana lalacewa jin kai yana raguwa tausayi yana raguwa a cikin al'umma amma inda al'ummar gabaki ɗaya za su fahimci cewar wannan abu ne mai matukar muhimmanci da ya kamata ka coka kowa ya kawo nashi gudunmawa domin a samu a gudu tare a tsira tare amma matsawar ka ce iya dukan da yake kanka zaka kare to ala kulli halin wata rana fa kana kallo abubuwan za zo har su fi karfin mu. Haka. To malama da da'atu idan muka dawo gare ki a kuma muka duba irin halayya ta ɗan adam wannan abu da ya faru da yar yarinya Hanifa ya matukar da hankalin jama'a har wasu ma suke tambaya shin a wannan mutumin ba shi da imani ne ba shi da tausayi ne ko kuma ko da yana da taɓin hankali me yake jawo irin mutane suke aikata abu ba tare da sun ji wani shakku ba ko kuma da na sani duba da lokacin da muka gani rahotanni suke ta yawo wannan bawan Allah ya fito karara ya bayyana irin mugun aika-aika da ya aikata akan yarinyar nan wanda wasu suna ganin anya kuwa da akwai ayar tambaya a tattare da wannan mutumi da ya aikata shi. Kwarai mm, daga sana goyi daban wannan dama in za a dan mun afuwa kafin in ansa wannan tambayan bari dan kara dan ba da dan wani haske game da abin da shi dan uwan labari na ya ce a dan ban saka guda biyar. Abin da nake ganin mutane kowa ba ruwan shi da abin da wani ya yi da har zai tsaya ya ce mishi abin da kai ina ga bai kamata ba kamar da mutanen da ko kalla mutanen da sun yi zama tsakani ga Allah saboda a lokacin babu wani waya ba wani technology ba westernization babu wani abu za a ce ya dauke musu ayawan su ta duk suna guri daya ne ciwon kan wani na wani ne amma yanzu mun zo duniya da abubuwa sun zama abin tsoro wani zai ce a kai babu ka da wancan fa har da ma da Najeriya take ciki abubuwa sun yi wahala ana sace mutane wani ma baka san ma a bakin shi ba to saboda wannan irin abubuwa ya ƙara mutane su ji tsoro sun kara komawa garafi rayuwa kaɗan ki za su ce ma kai babu ruwanka da abin da wance da wance ki sai kai kai naka ni naka ya damu hmm. hakan zai iya yana da shi amma kuma zai iya kuma ba da kyau saboda me wannan tunanin yana ƙara saka mu ƙara saboda mutane aka ce mutane a social animals ya kamata a ce ko ma ne muna rayuwa a cikin wasu mutane ne da bai kamata a ce kan mu kawai muka sani ba duk da mun san abu ya zama abin tsoro amma kuma har da mu ma din mun koma rayuwa kawai akan waya akan social media da kuma akan abin wayewa hmm. back to tambayan da aka mun akan hali to mu masu ilimin wato karantar halayyar dan adam muna kan cewa in yanzu kafin mutum ya daga kafa dole akwai me yasa ya daga kafan ba mu cewa akwai abu kawai na faruwa kawai haka nan ba tambayar da kika min akan wasu zaka ga suna yin wasu irin laifuffuka kamar a ce kisa sata na ban al'ajabi zaka ga cewa kai mutum mai imani ba zai yi wannan abun ba farko me zai iya jawo irin waɗannan abubuwan na farko akwai abu da muke cewa child trauma wato rauni da yaro zai iya samu tun yana karami in mutum bai samu kulawan iyayen shi ba ba wasu mama da baba inda ya kamata su tarbiyyantar da shi su nuna mishi su suna mishi bari da dena suna mishi bambancin hagu da dama zai iya samun matsala tun yana karami har ya girma ka imajinin a ce yanzu misali a ce yaro da ya girma bana zai gaya mishi ga abin da ya kamata kai shi kawai ya san kawai ya girma ne kawai misali kawai a ce babu wani gayi kawai tafiya kawai yake a duniya daga nan yana ƙananan sata ya yi ya tafi ya fara shaye-shaye ya fara bin kawai sai har a shiga daga ƙananan laifi su fara zama babban laifi abu na ɗaya nan kun ga sai ake cewa iyaye su sa ido because iyaye like parenting su is very very important a wajen girman yaro da kuma me zai iya zama akwai wani ƙwararren mu ya ce da child is the father of the man wato shi yaro shine baban mutum da yake nufi kenan yawa saboda wannan yaron nan yana da mahimmanci akan wani irin mutum zai zama in girma mutumin arziki ne mutumin banza ne a'a shi mutum kwa da ma san me da gashi na ba na ɗaya kenan child trauma na biyu kuma akwai wasu halin rayuwa misali kamar a ce talauci baka sanya za ka yi ba kawai in of kai tawakkali da Allah ka ci gaba doga da Allah kai best ɗinka a'a zuciyar wasu sai ya mutu gaba ɗaya abin duniya ya rufe musu ido hmm. sai su manta da cewa akwai Allah da ya saka su a nan shi zai iya fidda su a sai a ina dole yanzu in je in ban fita na je ma za ga wasu na justify to in ba mi ba ai to ba kuɗi ne ba kaza ne sai ga an sun fara shiga harkan sace mutane ke su kashe mutum da wannan da wancan abu na biyu kenan abu kuma na uku da mu ba mu magana a kai shine zai iya yiwa tabbas mutum yana da rashin lafiyar kwakwalwa me bambancin normal da like abu da lafiya da mara lafiya karamin abu ne duk abin da a ce mutum zai yi da za a ce a wannan daidai ne kamar a ce ne yanzu ana za sai ku na shigo na saka socks na saka katon suweta da kula na kulla kunwa na ku ce ah wannan yarin da lafiya kuwa saboda me sa saboda wannan abin da nayi ba halayya bane da zai daidai da abin da kowa yake a lokacin so in har zan yi to yana signifying cewa kai wannan akwai matsala da wannan yarin she's different same thing da irin wannan abu duk wanda zai irin wannan abu wanda za ba zai iya kawai fassar rai ne kawai da jin daɗi ma mutum yawa amma mafi yawanci za ku ga cewa tabbas yana da rashin lafiyar kwalwa ne kila akwai abu da ake ce ma personality disorder wato ciwo na hali hmm. musamman ciwo na hali wannan ciwo na hali wata sa'i yana nuna tun kana karami amma sai a ce rashin ji ne ko labarin in yi girma zai daina ba a san da cewa ba actually rashin lafiyar kwakwalwa ne zai bi shi har ya girma za ku ga wata sa'i mutum ya kashe mutum muna gani ana mai interview ya ce eh na kashe zaka ƙara ya ce na taɓa ganin wani interview ta sace wasu aka kama ta aka ce shi ya dama abin ta ce ba ta yi da dama ba to hmm. irin wannan za ku ga ba su da remorse sun yi abu ko a jikinsu in ma za a kashe su ka sani to irin wannan yana nuna cewa suna rashin lafiyar kwakwalwa shi yasa misali a ke ɗin halifa wasu da ce za a kai za a mai um, hukuncin kisa hmm. wasu suna cewa a wannan mutumin suna tunanin a kai shi a je a mai gwajin rashin lafiyar kwakwalwa kuma abin da mutane ba su gane ba cewa mu masu yin wannan gwajin ba kawai fa zafin mu ce bane mutum ba zai iya yari kamar yana da lafiyar kwakwalwa ba saboda za mu gane in ma mutum ya yi ƙarya ne dan ya nuna cewa yana da shi mu za mu gane saboda na'urar da muke amfani da shi muna gwaji hmm. akwai inda muke gwada in mutum na ƙarya da za mu iya kama shi ba za ka iya ka ce ai za ka yi pretending ba to zai iya bayar da rashin lafiyar kwakwalwa ne zai'ewa wannan girman nan da yake yi bai samu wannan zo da a nuna masa abin da ya kamata ya rinka tarbiyyan nan da yake shi shine har ya bi shi da kuma kawai mutuwan zuciya da hali da Allah ya saka su da talauci ko rashin aiki ko wani abu da kuma son zuciya da kuma son kuɗi na abin rayuwa. To a eh. malam Ismaila Kaji a ƙwararriyar mu abin da ta bayyana. To shin za mu iya cewa al'umma ma na taka muhimmiyar rawa wajen taɓarɓarewar samun ƙarin laifi a tsakanin al'umma ko kuma ma mu ce ma a ina al'umma al'umma ta gaza domin bisa ga bayananta da ta nuna mana cewa al'umma na taka muhimmiyar rawa wajen samun irin waɗannan laifuffuka da yake yawaita ma. To idan kika duba kamar yadda ta yi magana akan trauma da dan adam yake samu za ki samu cewa akasari trauma mutum yakan zama traumatized ne yayin da ya zamto idan kamar al'umma da suka guje shi iyaye sun guje shi ne da uwa bata bashi attention ba uba bai bashi attention ba da sauransu sai ki ga ya fara wasu abubuwa na daban wanda yana ganin cewar ta ya zai nema kanshi a abin da zai zamto wasu iya fahimtar cewar yana rayuwa ko kuma zai zo koma ya zauna shi shi kadai maimakon ya fito ya samu ko abokai da sauransu yau idan kika duba kika gani akasar matsalar da muke da ita shine akwai ci gaban da muke da shi amma a gurin mu muna kallon shi kamar ci gaban mai haƙai rijiya ne idan kika kula za ki ga da iyaye ba sa ba su tafi aiki suna kula da 'ya'yansu idan yaro ma ya je makaranta ya karatu ya je makaranta karatu ne ya dawo za a zai zo ya samu an dafa mar abincin shi zai zauna ya ci abinci za a za a bashi za a dafa mar ruwan wanka za a yi wasu abubuwa wadda waɗannan abubuwa yana kallon su a matsayin kulawa ne amma a zamanin yanzu uwa watakila ta tafi ta fita ta tafi aiki uba ya fita ya tafi aiki an bar shi da yar mai kula da gida da sauransu so wasu sai zamto daga nan sai zamto yana ganin kamar iyaye sun fara ture shi a gefe ne ba sa kaunar shi wani yaron wasu kuma yaran suna iya fahimtar cewa a iyayen suna cikin wani yanayi ne wadda duk abin da suke nema domin su suke nema to amma idan muka duba ma gani sai kika cewa oke to shi gaba ya zo ta wannan gefen an bar yara sai a ga cewa a bari a basu su yi kallon tv bari a su a siya musu wayoyi da sauransu wani yana kallon fim fina-finan da muke kallo yara za ki ga suna kallon fina-finan kisa yaro ya ga an kashe mutum a wannan fim din gobe ya sake ganin shi a wancan fim din sai dinga ganin kamar ran da dan adam yake da shi suna nan da yawa saboda haka idan an kashe mutum ba abin damuwa ba ne za a sake ganin shi a wata rayuwar to irin waɗannan abubuwan sai zamto su ne suke tasiri a zukatan mutane amma kuma me akwai abin da muke kira social and psychological imperialism wadda waɗanda suke waɗannan fina mutanen ƙasashen turai da sauransu su suna yi ne su gwada ma duniya cewar ga irin ƙarfin da suke da shi na cewar babu wata ƙasa ko ƙarfin economy ko karfin abin da ya shafi tattalin arziki ko abin da ya shafi karfin iko wadda wa duniya za ta fahimci cewar wannan kasar fa tafi karfi na tafi kaza kaza saboda ka duk abin da ta ce wajibi ne kuma kada to sai zanto akasarin mun koma ana wannan abu social and psychological imperialism ya koma ya zama kamar wani irin mulkin mallaka na wannan zamanin duk abin da yake na kasar ka ne ko na kusa da kai ne kana ganin bai da daraja kamar abin da yake nesa da kai wanda ake yin shi a wata kasar ko wani abu to waɗannan abubuwan sai suka sa ba za ka same su ba sai dole kana da kuɗi a hannunka wanda abubuwa ne masu tsada su kuɗi to mutane sai suka koma sai suka ba kuɗi daraja fiye da komai da ki duba ki gani za ki ga ko makaranta ake ciki za ki ga yadda iyaye suke mutunta malamai yaro zai yi laifi za a je a yi mai fada za a yi kaza kaza kaza amma har iyaye su koma su je su ba malami godiya amma yau idan ka taba dan wani a matsayin ka na malami wanda kake tarbiyyar wannan yaron sai ki samu an fara samun matsala ana ta da jijiye wuya tsakanin iyaye da malamai to sai ki samu cewar maimakon ya zanto ana ba da abubuwan da ya kamata ya zanto tarbiyya ce sai ya zanto kuma ta wani gefen sai ga cewar an sake abubuwan ba don kowa ba saboda duk abubuwan da ya kamata ya zanto an ba su muhimmanci a al'ummance ana sake su ba a ba su muhimmanci abubuwan da kuma yara suke kallo suka rike su a zukatansu wanda ba za su iya samu ba sai suka sa suna kokarin su ga cewa ta ya kuma za su samu kuɗi su aiwatar da waɗannan abubuwan to waɗannan abubuwan su suke kawo mana ki yaro a ƙananan shekaru ya shiga harkar cewar a ce ya kawo ko wani sassan jikin ɗan adam a yi mai kuɗi ko a kawo ko ya kawo wasu abubuwa ko kuma ya kashe wani ko kuma a ya kama wani ai ba in kika duba ba ba ma shi wannan malamin makaranta ba kawai ga irin matsaloli da aka samu kala-kala wadda an sami yara 'yan shekara goma sha uku sun kama wani suma sun kidnapping ɗin shi ko ba haka ba wadda kuma suma suna neman a basu kuɗi ne har su kashe shi ko kaduna ne ina jin ban manta ba akwai yadda aka samu yara ƙananan kananan yara wanda ba su kai shekara ishirin ba ba su shekara ishirin ba sun aiwatar da abubuwa irin haka waɗanda gabaki ɗaya an koma an maida al'umma ta koma ta ba mawa kuɗi da wasu abubuwa muhimmanci fiye da komai wanda kuma a zahirin gaskiya matsawar zai zamto za mu kalli waɗannan abubuwan da muhimmanci da daraja to ala kulli halin zai zamto kullum za mu dinga ci baya ne ba za mu dinga kallon al'umman mu da idan rahama da abin da ya dace mu musu ba. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Shamsiya ta sake dawowa da bakin namu domin jin ci gaban tattaunawar. To a Malam Ismail Hailo idan muka duba muka gani malamai akan kwatanta su da cewa su ne ma iyayen mutum idan mutum ba shi da mm. iyaye akan ce malamin ka tamkar uba yake a gare ka to kuma idan in har a misali mahaifin mutum bai yi sauke hakkin da ya rataya a wuyan shi ba tunda ma ko a addinin musulunci ka ga yadda aka ce idan ka bi iyayenka ka bi malamin ka mm. to amma ko ke zamanto dukkan su baki daya mu ana samun rahotanni ana samun labarurruka waɗanda iyaye suke kashe 'ya'yansu eh, yara yara suke mm. kashe iyayensu yanzu malamai suna mm. kashe to gabaki ɗaya ma babu wanda ma zaka ce kowa yana yin kara zube menene muka manta da shi ne wanda muka gaza ne wanda umma baki ɗaya ta uh, gurɓace. To idan kika duba kullum akwai abin da muke ba ma wa daraja wadda a iyaye da kakanni da suka ɗauki abin da muhimmanci da daraja shine ɗan adam amma yau idan kika duba kika kalla kullum muna kallon ne mutane saboda wata daraja da Allah ya musu ko ta kuɗi ko ta wani abu shi muke kallo idan kika duba ki gani za ki ga cewa wannan dan adam ne alal misali saboda ko wata kila kabila shi ko saboda kalar jinsin shi ko saboda yaren shi ko saboda wata ta shi, sai ki ga mutane suna mai kallon cewar bai kai ba ko kuma shi ne yake da fifiko alhalin kuma dukkan mu yan adam ne ya kamata mu kalli kowa mu ba shi darajar shi daidai yadda Allah ya bashi sannan mu kalli abin da ya kamata ni? don saboda akwai abin da za ka yi ba don sa son ranka ba akwai abin da zaka yi domin al'umma ta ci gaba wanda idan ya zanto ka ba kanka fifiko ne kai kai kadai to a zahirin gaskiya zaki samu cewar gobe zaki ga abubuwan su lalace abin da nake son mu kalla a ran shine yau iyaye da dama akwai mutanen da suna yin aure amma ba su kai munzulin su aure ba dan ba san menene aure ba saboda akwai mutanen da iyaye ne amma ba su san irin wannan ɗawainiyar da Allah ya ɗora musu ta matsayin su zama iyaye ba to sai kiga cewar suna ganin kamar idan Allah ya ba su 'ya'ya ko ya basu iyali kamar wata ɗawainiya ce Allah ya ɗora musu wadda kuma alhali idan da za su duba su ba abin da ya dace da gaskiya wadda ya kamata ya zamto sun bi shi kamar yadda su ma iyaye da kakanni suka yi da to wallahi za ki ga cewar rayuwar abu mai sauki ne yadda yadda rayuwa take ala kulli halin yadda al'umma suka ɗauki rayuwa da sauki haka hmm. take zuwa musu da sauki idan sun ɗauke ta da zafi sai ta zo musu da zafi kuma sannan za ki samu cewar akasari yadda da muke ake zuwa a zaunar da yara ana musu tatsuniyoyi da sauransu wadda suke sa musu wani tsoro a zukatansu da wani tausayi a zukatansu saboda akwai tatsuniyar da za a ki ga yara ƙananan yara duk sun fashe da kuka saboda tausayi da ake saka musu a zukatansu akwai tatsuniyar da za a yi yaro ya kasa fita daga ɗakin ɗaki ya je shi ya kama ruwa ya dawo ba don ko ba saboda irin waɗannan tarbiyyar da ake kin na yara a zukatansu to duk waɗannan abubuwan idan ke kalla yanzu ba a yin su an bar yara sai dai su daga kallon waya su daga yin su daga yin su tiktok da sauransu social media abubuwan da aka bayyana kenan akai duk abin da ya kamata idan yaro ya kalla iyaye su ce mar wannan abin shine kaza idan yaro ya kalla wannan abin shine kaza a bar shi wannan shine kaza a yi shi wannan shine kaza a kiyaye shi to sai zan to gabaki ɗaya mun bar abin yaro sai dai ya tashi shine mastan kanshi shi yake training kanshi shi yake rayuwa da karan kanshi sai dai abin da kuma abokai in ya fita ya fara wa ya fara zuwa makaranta suke kuma dora shi akai to sai zanto duk mun sake tarbiyyar da ya kamata ya zanto mun tafi da ita mm. shi yasa gabaki daya sai zanto a matsayin mu na al'umma waɗanda zai zanto sun zo sun zama malamai wanda zai zanto sun zo sun zama iyaye sai zanto kowa ya sake ragamar haƙƙin da Allah ya dora mar da kuma aikin da ya kamata ya yi a cikin al'umma wanda al'umma za ta amfana da shi haka to malama Najatu a ki kin batu akan cewa akwai yanayi ko kuma wani tsari da kuke bi wajen tantance mutane wanda suke da matsaloli a kwakwalwarsu. Shin a kamar irin malamai waɗanda suke da halakin tarbiyyatan da ɗalibansu ko kuma amanar ɗalibansu yake a gare su shin yana da kyau a ya zamanto ko kuma a ɓangaren ku akwai wani sashi ko wani abu da ake na tantance kwalkwalwar malamai kafin ma a ba dama su karantar da yara? To kwarai da gaske gaskiya dai wannan abu ne mai mahimmanci shi sosai wanda bamu taba magana a kai ba saboda in za mu duk wanda za ka ɗauka ka ba ma ɗanka ka ce ya mashi tarbiyya ko ya koya mashi wani abu ba ka da ɗari bisa ɗari tabbacin cewa wannan mutumin kai yana ma da lafiyar kwakwalwa kuwa ya yake in yaro ya yi wani abu a aji mun ga videos da yawa zaka ga maybe malami ya yi ma wani yaro dukan fitan hankali har jini ya fito daga jikin shi ko irin wannan mahimmanci ka gama malamin karan kanshi shi ma in ki is not stable to hmm. wannan gaskiya ba a hannun kowa rayuwa yake ba illa hannun number one su wannan ainihin masu masu makaranta da suke da makarantu da suke ke kenan malamai su shigo da kuma gwamnati because muna da makarantu su ma na gwamnati misali kamar a ce ne kafin mutum misali a ce zai yi wani abu ko a ce kafin mutum ya aure ko da wani abu dai sai ka sai an maka gwaji sai maka wato wannan gwajin ya kamata gwaji haddana kwakwalwa ya kamata a rinka ma malamai saboda me ko da abubuwa da yawa na faruwa a makarantu a makarantu ana ma mutum malami yana iya ma dalibi fyaɗe Mm. yana ma ɗalibi wani abu mara kyau da yana faru kuma hakan zai iya wata kila shi ma an karan kanshi malamin ma ba da lafiyar kwakwalwa kuma is not stable ko wata kila wani abu na gida kamar ma da ma rashin lafiyar kwakwalwa kamar a ce misali a gida ko a wani dangin shi wani abu ya faru an ba shi haushi da safe kafin ya shigo aji in ya zo aji shin mutum ne wanda ya san cewa ya kamata ya daidaita motsin ran shi inda abun da yake fuskanta a matsalar rayuwar shi ba zai zo ya tura ma wasu na kusa da shi ba kamar a ce ɗaliban shi saboda zaka ga wasu zaka ga saboda wani abin ɓata sai zaka ga kai su masu zo kawai su mai mutum abin da bai kamata ba to har yanayin inda zaka iya ka daidaita wannan abu wato wannan gwajin in kai gwajin ba lallai bane yana maka cewa wannan mutum yana da ciwon lafiyar kwakwalwa mm. amma kuma zai na maka cewa wani bangare da wani bangare ne wannan mutum ya kamata kai akwai fa matsala fa da ya kamata gaskiya mu muku training to wato ba ma gwaji kadai za a yi ba har training za a yi mm. ko mutum ba da rashin lafiyar kwakwalwa ba kowa bane yanda ya san cewa da zai kamata ya handling yaro ko a'a inda ya kamata like me ya kamata ya dare kuma me ya kamata bai da yaro ba wasu suna kawai sa kawai malaman makaranta ne a baki amma ba sun san karatun a kai amma ba su san ainihin ya za ka yi ka hanyar da ka tafiyar da karatun inda zai kamata da ɗaliban ba saboda zai iya wa shekaran baya da ya wuce lafiya na ƙwarar abin da ya faru da ni amma wannan shekaran sai a hankali zai iya wa ko ba rashin ciwo ba ne ba wani halin rayuwa ne ya faru da ni sai kawai in zo in ga ina son ma in ɗauka fansa a kan wani hmm. wani rayuwa ya canja min in ga ina son ma in cutar da wani zai iya yi wa so saboda haka ba kawai ma gwaji ba har training wato su ma a koya musu inda za su yi sassauta abubuwa suka zo musu me ya kamata su su ma din ai kowa ba wanda ya wuce koyan wani abu har malami shi ma ya bada shi malami da shi ma zai koya musu kan hanya to duk wannan abubuwan gaskiya zan ce yana hannun wanda suke da um, like wato school suke da right din kamar a ce yawa kamar a ce masu makata ko gwamnati ma because har ai akwai schools din gwamnati da duk gaskiya a Najeriya zan ce nan gurin ko akwai sauran mu mm. because ɗaiɗai kun makarantu ne za ku ji an ce ai an ma mutum gwaji yawanci zaka kai a ah, wannan mutumin yayi ya da ilimin to shi kenan kawai ya shiga aji a'a mm, mm, ran mutum kake mika maka to a takaice Malam Ismaila a wanda kare kai mana sabida lokaci to abin zan yi magana akai shine abinda zamu kalla shine tarbiyya tana nan sahu sahu ne kamar saho biyu uku zuwa hudu a na farko idan muka duba shine tarbiyya a lakon halin tana farawa ne daga gida daga gurin iyaye to idan aka samu tasgaro daga wannan tarbiyyar to akasari akan samu gurɓacewa al'umma tun daga wannan tsarin sannan ta biyu ana samun tarbiyya ne daga makarantu wadda makarantun nan su ne ake tunanin cewa za su tarbiyyatar da al'umma su zama manyan gobe daga yara kanana da suke har zuwa girman su sannan idan muka duba akwai tarbiyya ta uku wadda ita ce tarbiyyar abokai waye abokin danka sannan idan ka kalli cewa abokin danka nan yau idan ɗanka kana son ɗanka ya je makaranta ne wadda wala Allah kana kokarin zaka ringa biyan abin da ya kai naira dubu hamsin kuɗin makaranta idan akwai abokin shi wanda ka je sun shaku da shi to da sai ka daure ka tura shi wanda yake makaranta ta naira dubu ishirin da biyar ka sa abokin nashi ma a wannan makarantar saboda yau in ka tarbiyyatar da mutum ɗaya baka san al'ummar da za su amfana da shi gobe ba in ka taimake shi ka tarbiyyatar da shi sai ka ga cewa shi ma ya zo ya tarbiyyatar da al'umma sannan kuma akwai abin da al'umma ya kamata su karan kansu su yi ga baki ɗaya domin tarbiyyatar da al'umma gaba ɗaya a nufi na aron gudun ne za ki ga cewar yau idan kowa ya sa halin ko oho akan abubuwan da suke faruwa to a zahirin gaskiya dukkanmu ne za mu sha wahala amma idan ya zanto mun tsaya mun duba tsarin yanayin yadda abubuwa suka lalace to me ya janyo lalace abin nan sai mu koma mu ga cewar ga abubuwan da suka janyo su nan abu kaza da ake ganin shi da daraja an koma an daina ganin mutuncin shi an daina koma daina ganin darajar shi me ya janyo ba ma ganin darajar shi mu koma mana mu sake gwada mu gani ko za a ganin darajar wannan abubuwa duk da kasancewar akwai ci gaban da ake gani na su wannan zuwan waya takaituwar da ana ganin cewa akwai takaituwar mu'amala yanzu ko mu'amala ta ta yi fadi. wadda in ka so za ka iya sanin mai ɗabi'ar wancan al'umma take ciki mai ɗabi'a wannan al'umma take ciki wadda ya zanto akasari za ki ga yanzu ƙoƙarin kwaikwayon wata al'umma da wata ɗabi'a ta wasu mutane sai zanto kai ka sake taka ɗabi'ar ta taka al'umma kana kokarin kama ta wasu baka kama wata waɗancan ka riƙe ta gamgam ba kuma takan yi sako-sako da ita hmm. sai zan kai kana tsaka-tsaki ba ka riƙe da taka ba ka riƙe da waɗancan sai zan ga baki ɗaya al'ummar an kasa sanin ina ma aka ka fuskanta saboda irin samun wannan matsaloli su ala kulli halin matsawar muna son mu samu abin da muke so to dole ne fa sai mun sake al'adar waɗansu mun sake tunaninsu mun kama namu tunanin tukuna a matsayin ma kasancewa al'umma sannan a matsayin iyaye kuma mu riga duba cewar suwaye ke dangantaka suke da alaka da 'ya'yanmu idan akwai wasu abubuwa da suke dora su a kai ne wanda ba shi muke so ba to sai za mu iya ganowa da wuri amma fa sai matsawar muna kasancewa muna jin 'ya'yan nan a jika kuma kusa muna mai da su kusa da mu amma matsawar zai zamto kai tsakaninka da ɗa kawai ka siya mai riga ne ka ba shi abinci ka ba shi abin da zai sha ka siya mara waya don ya kira abokai ka kai shi makaranta mai kyau a tunaninka da sauransu ba iya hakkin da ya kamata ka sauke ba kenan akwai abubuwa da dama da yaro yake bukata akwai abubuwa da dama da yaran ka suke bukata musamman sai ka ga cewar akwai waɗansu iyayen da zai zanto akan fifita wasu 'ya'yan akan wasu ko saboda jinsin su ko saboda a'a yanayin wani abu da suke da shi wanda iyayen suke nuna ba sauran yan uwa sun fi kauna su ma fiye da waɗancan to wannan yakan janyo yaro ya ga cewa to tun da ni tun a gida ma ba kaunace ni ba bari je nan zama mai ta'a samun a cikin al'umma ma gabaki daya in addabi kowa kamar yadda Najat ta yi magana a muna godiya malamai da wannan dama da kuka bamu a shirin yau da gobe daga muryar Amurka a na sashen Hausa. Da fatan idan muka sake tuntuɓan ku za ku ba mu dama mu tattauna da ku. Insha Allah Rabbi. To jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.